والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala bisa ga baiwa ce da rahama ce ya arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadith insha Allah subhanahu wata'ala kuma da aka sani muna hadisi na goma sha hudu muna shafi na ɗari da arba'in da takwas shafi na ɗari da arba'in da takwas darasinmu na yau shine darasi na tamanin da bakwai game da muka ci a satin da gabata malam ya koro muna bayani game da shin lalatan liwaɗi hukuncin ta yake da zina wajen zartar da hukuncin kisa ga wanda shi ya yi da wanda shi aka yi da shi malam ya kawo mana maganganun malamai sacin da ya gabata wasu suna ganin sa ɗaya yake da hukuncin zina wasu ma suna ganin cewa akwai bambanci tsakaninsa da hukuncin zina wasu kuma suna ganin bambancin shi ne a kisa kawai za a yi kisa kawai za a yi gare su ba tare da bambanta sun yi aure ko ba sun yi aure ba to sai ce a matashiyan mu ta yau wa min gara ibil ilmi na daga cikin abubuwa da ake samu baki masu ban mamaki a cikin ilimi akwai wasu matsalolin ilimi wanda suke baƙi ne kuma suna da ban mamaki anni ra'aitu malam muhammad ya ce ni na gani mankulan a rubuce a ɗan ciratowa an ba da ulama daga wani daga cikin malamai man kulu wanda ke cewa la shai a alaihi ma masu liwaɗi ba za a yi musu komi ba ba za a yi musu wani hukunci ba iktifa'an don isuwa bin da da tsawata ta halitta a tsarin halitta ma abu ne mai tsawatar mutum da mutum namiji da namiji su haɗu da irin wannan haɗuwa Da haka kawai a bar su da tsarin kwatsuwa ta halitta ƙala wai shi wannan malamin sai ce li'allan nufusa saboda rai la taqbalu hadha itlaqan baya karbar irin wannan kai tsaye yani wai abin da yake nuhi ayyatamman wada rajulin bai rajulin abu ne wanda ɗabi'ar ɗan adam ba ta karɓa tai a ce namiji shi da wadi da namiji fi sai aka ci su bin rabi alfitiri da abin da yake matsawaci na tsarin halitta an rafi'i bil uquba daga abinda zai zo ya tsawace su na wata uquba ta wani haddi hmm? yumkin wa qala hada yace wannan hukunci kama law anna al insana akala azara ce abin da a hujjar shi a hankalce kamar da a ce an samu wani mutum yana cin kashi ko nashi ko na wani na hulayi wa yu'aqab ba za a yi mishi haddi ba ba za a ce wannan ya ci kashi ba sai an yi mishi bulala ko sai an jefe shi walau da hamran amma da zai sha giya hulayi wa yu'aqab sai a yi mishi haddi a yi mishi bulala tamanin wai wannan shine kiyasin wancan malamin daga ganin kawai a kyale masu liwaɗi kada a yi musu komi ai a wata ranitta kawai ta ishe su malami ce walakin haza ghalabun azimun sai dai wannan kuskure ne babba ala shari'a akan shari'a faɗar wannan magana a shari'ance mai magana a matsayin shari'a ko a matsayin masani shari'a har a ce ya faɗi irin wannan ya tafka babban kuskure wa qiyasun babilun kuma qiyasi na cewa ai wanda ya cika shi ba ya mai haddi wannan qiyasi ne ba ta ce la'annana don mu la nusallimu ba mu sallama ba ba mu miƙa waya ba anna man akala abara a ce wanda ya la to a kibuhu ba za ka yi mai wani sakamako ba wanda zai zama can kunne gare shi bal akibuhu la su ce la akibu la akibuhu ba za mu yi mai wani ta'ziri ba da zai zama kwatsuwa gare shi bal akibu a da za a samu wani shi yana ɗabi'ar cin kashi ko shan fitsari to dole mutaka mai birki ta hanyar zartar da wani abu da zai iya zama mai kwatsatsuwa gare shi daga wannan aikin da yake yi na haramu da an na haza ba afiya dan sako ne wata aziru wajibin shi kuma ta'aziri wajibi ne fi kulli ma'asiyatin la hadda ga duk sabon da bai da haddi duk sako wanda Allah bai wadi abin da za a hawa mai shi ba nan duniya to sai a yi mai ta'aziri wala kafara kuma ba a wani kafara ce ba duk sabon da bai da haddi bai da kafara to dole ne a samu da ɗan wani abu da za a hawa mai irin wannan aikin don a dakatar da shi da wannan aiki kuma masu niyyar su koyi da iri ne su ma su ja da baya wa inna ma zakartu hadha alqawla malam yace kawai na ambaci wannan magana li ubayyana dan in bayyana annahu qawlun batilun cewa magana ce batacciya la tajuzu hikayatuhu bai ma halatta karanta irin wata magana illa liman arada an yubtilahu sai ga wanda kariyin bayan ya kawo ta an ci ya roshe ta irin wannan magana bai ma kamata a karanta ta ba sai dai akan karanta da niyyar roshewa kamar hadisi da'ifi bai ma kamata a faɗa mutane hadisi da'ifi ba amma kuma akan jawo hadisi da'ifi ba don guri ba sai don a ƙarshe a ce da'ifi da a mai hukunci kal hadisi da'if kamar hadisi da'ifi la yajuzu zikruhu an bato ne bai halatta illa liman arada an yubayyana annahu da'if sai ga wanda ka zai ya bayyana cewa na dai hadisin nan zahiri in ya kasance a ya kawo shi ne da zai shi bayyana zahiri ne to ya halatta amma bai halatta kawai a karanta hadisin zahiri a yi shuru musamman masallaci musamman akan mimbari musamman matattarar a masu neman ilimi kawai a jawo hadisi zahifi kuma a wuce a bashi haka kuskure don marasa ilimi suna da take do abin da an ka faɗa masallaci gaskiya ne ka do abin da sun kace an faɗi masallaci sun san gaskiya ne saboda imanin su da masallaci ɗakin Allah ne wurin bauta ma Allah ne saboda duk abin da mai wa'azi ko mai hutuba ko mai karatu zai faɗi a cikin masallaci su bai tsakani da Allah gaskiya ta faɗi haka ɗauka ɗaya za su to shi ko bai ba kawai shi zo shi faɗi wani abin da ba gaskiya ba kuma shi shiru bai bayyana ba gaskiya ba ma kila fil mihrab haqqun haka jahilai suke cewa duk abin da an kawai masallaci gaskiya ne ba ma masallaci ba duk abin da ya jiya ga almajirin ilimi ko duk abin da ya jiya ga malami shi gaskiya ne don haka amana Allah ta akan malamai kada su faɗa lalle gaskiya wala taqulu ala Allah illa al-haqq kar ku faɗa ku shingina da Allah sai gaskiya don wasu na nan saurare da ku biye da ku da kowane abu to sun ɗauka daga Allah ne saboda kan ka faɗa musu abin da ba daga Allah ba ko kuka ci amana suke? kenan asaman Allah Allah ya kare mu wal qawlu sawabu magana wadda as sawaba fi haza a wannan bayani innal fa'ila wanda ya liwadi والمفقول به لو أن أكل واحد شيء يجب قتلهما يا وجب أكشف بكل هذا أقوى هذا إني أوريك وبصي أوريك لأن هذه الجرثومة فبدا وانهم بايت شوتا تلواج في المجتمع إذا توافوا أكفا أشكال الأمة إذا شاعت إن توافوا وانتشرت ta yawaita fasadar mujtama kullum ƙasa za ta rubuce gaba ɗaya duk ƙasar da liwaɗi yawa ya yawaita to jim kaɗan zaka ga Allah ya rusa wannan al'umma to da mu bari su roshe al'umma gaba ɗaya da mu roshe su wani sauki a roshe su juya ya sauki da a bari laifin su kai ga rosa al'umma wa kai bayan yumkinu yau ta kaka shi ke yiwa للإنسان كمتن المسؤول به وند أكي لوائي الشيء أي يقادل الناس شخص كانت متاني وهو عندهم بمنزلة المرأة شيا كما متشي يفعل به أنا لوائي الشيء فهذا قتل للمعنويات والرجولة بل ما في الوادي in su ba a kashe su ba to in mun kafa su mun kashe mun kashe abubuwa masu ma'ana a cikinmu mun kashe sadaukantar da kai cikinmu ya haka bari al'umma duk suka koma yan dawo, to mi za a yi kenan shiriri ta kawai lalata kawai saboda haka ko muraya abinda zai tseda rayuwarmu da mutuncinmu da kasancewarmu a bayan ƙasa mu kashe su ko kuma mu raya su su kuma su rosa muna al'amarin rayuwa wanda ya kamata قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الصحابة صحابي كبادي صعدوا باون وندي آه دك صحابي على قتل الفاعل والمفعول أكان كشفائه ده مفعولي duk sahabbai sun yadda a kashe wanda ya liwadi da wanda an kai da shi ba wani sahabi da ce a aka ai sai dai zai sabani ya za a kashe shi a wace hanya za a kashe shi amma dai sun yanda a kashe sai dai wani ya ce a haza shi bisa doguwar katanga wani ginin da ba wanda ya tsaune a wannan yankin sai a haza shi can sama sai a tunkuto shi ya waɗo ya mutu kuma daga can a biyo shi da jiwa ai ne fa ja'alna aliya hasatila fa amtarna alaihim satan min su. ko suka ce a haka wuta sai a kaddar bai sai a kada shi to za mu ci da suka yi sabani waccan hawarkiya ya za a kashe shi amma waccan a kashe ko ka a kashe cikin sahabbai akwai ne cika a kashe ba cikin sahabbai sun ce a kashe mai ne, ba wanda ya cika a kashe mai ne. wannan ɗaya ya samu ni duk sahabi ba a samu wanda ya gaira ba da ka a kashe mai jawabi ko wannan sai ta a kashe wa kada ya zo fihi game da jawabi hadisun hadisi man wajattumuhu duk wanda kuka sama ya amalu amala qaumi lutin shi na aiki irin aikin mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila ku kashe fa'ili wal maf'ula bihi da maf'ulan bihi ma'ana ku kashe wanda ya yi da wanda aka yi da shi Ƙala shehul islam lakin na sahabatu sai dai sahabbai lakin na sahabata sai dai sahabbai ikhtalafu sun yi sabani kai yi al-fa'il wal maf'ul da wace hanya a wace sifa za a kashe mai yi da wanda aka wa fakila wasu sahabbai suka ce yuwa kalibin na a haka wuta a karme su a cewa su cikin su kone a kone su da wuta kurmumus warwaya haza an ta wannan hukunci an abi bakar na siddiq radiyallahu an abubakar na cikin sahabban da adda fahimtar wuta da a hasawa a ɗan mai liwadi mai yi da wanda aka wa tun a ɗan sai a kada cikin wuta wa zalika abin da yasa waɗannan sahabbai suka ba da wannan fatawa li shana'ati amalihima saboda munin aikin su aikin su ya kai matuƙa ga muni wanda hatta dabbobi ba ka ganin sun yi wannan aikin bai wa aka ba da don haka kamata ai musu azaba bi ashna'i uquba da mai munin azaba wa yadda bin nar shine konewa da wuta Wani ولأن تحريقهما saboda kone su bin nari da wuta a shaddu da an fi tsananin kwatsuwa ligari ima ga wani duk wanda ya ga an tara mutane an haka wuta bal bal bal an tungume yan liwadi an ɗaɗɗare su an kada sun babbake to inda yana yi zai sha da baya bane in yana ne zai wasa saboda mun gani dama yana daga cikin ɗaya daga cikin manohin haddin shari'a saboda masu yi su bari wanda suke da niyyar su fasa wa kana ba'dhum wasu sahabbai sun ce yurjamani a ce ya cewa kamar yurjamu sayyibu at tsani kamar wanda ake cefe wanda ya aure daga baya ya zina hukunci nawa kenan biyu wa qala akharuna wasu daga cikin sahabbai suka ce yus'adu bihima hau da su ila a'la shahiqin bisa ga mafi girman gini bilbalin a cikin gari a daidai a cikin gari wani gini ko wani rufi ya yi kowane ɗagawa to sai a hau da su can sama sai a ɗunguzo da su sai a biyo da ciwar duwatsu sun mayu ma ya ne sannan a rinka ciwon su wa yattaba'a ne a biyo su bil hijara duwatsu bayan an dunguzo su an dan ginawa ala bisa ga anna qauma lutin mutane a dadi lutu fa'ala Allah ta'ala bihim hakaza haka Allah ya da su aka cira su sama har kusan sama aka kifar da su bayan kifar da su aka biyo da duwatsu to wasu sahabbai wannan shi bayan fahimtar su hukunci nawa uku wa ahammu shay'in indana muhi muhimmanci al'amari dai a wurin mu inji malam annahu la budda min qatl al wal maf'ul mu dai san cewa hukunci ya tsayu akan lalle yan liwati kisa a hukuncin ala kulli halin akwai wani hali idza kana baligaini aqilaini matsawar sun kasance baligai masu hankali da anna haza don wannan aiki na liwaɗi maragun rashin lafiya ce fattakun mai karya garkuwar ciki rashin lafiya ce mai haɗari wane corona ko lasa ko ebola duk sun yi suka liwaɗi ya yi su haɗari la yumkinu taharruza min bai al'umma su kare kansu daga wannan rashin lafiya mai karya garkuwar ciki Ba an ga matsalan kai misali laura aita rajulan da za ka ga mutum ma'amra ana da wata mata fastankarta zalika kana musu haka fa mumkin an ta kula yana mayuwa in kana da halin kai haka kai an ta kula ka ce man hadhihi almar'a bai shi wani wanda da kuke tare wacce ta dan kaga mutum da mace al akalla Ah, in baka san mata ce ta ba kuma baka san ajnabiya ce ta ba maharama dai abu na farko da ka fara gani kila ko za ka fara tunanin rashin kirki ne da tuhuma ce to amma inda da namiji da namiji da haka suna tsaya ba ka zaton komi ba ka tsammanin komi lakin rajulun ma'a rajulun sai dai in ka ga namiji da namiji la yamkinu bai hatta tsaya tambaya wanzo wane na ga da shi fa kullu rijal yamshi ba a da ba'd a ɗabi'a al'ada kowanne namiji na ta- da wani namiji dan uwa ne amma galib akwai wani kaikai kaga mutum tare da wata mace to kana yi jin wani kaikai game da shi kana yi tambaya din kana da hada tambaya ta wace ta a gani ko matashi kaga ya shigo da aboki da sun shiga daki ne ba ka zo ba ka cin komi amma da za ka ya shigo da wata yarinya sun shiga daki kaga za ka ci wani abu wata ayat tambaya za ta gitta ma cikin hankalinka amma in namiji na namiji ba ba ka ma tunanin komi to ashe kenan nan jawabi ya yi aiki don shi yake da sauƙin hanyar kasantar da shi fiye da namiji da mace don namiji ce ana iya tuhumar ka mun ga wa'anda wancan wasu shiga wa daga mu bincika me ake ciki eh amma da kaga aboki da aboki da sun shiga kwakwada me za ka bincike me ake ciki ko sun shiga wani daki galiban ba ta tuhuma amma na mishi da macewa akwai tuhuma a na wanga da babu tuhuma ta wannan karkashin rashin tuhuma za a tafka ɓannar da babu wancan ko da akwai tuhuma yana haka za ta kasance sai sun tsaya sun ɗibi lokaci da yanayi suna yi suna ɗan diddiba har su ga babu wanda ya gani sana'a shiga takin za su yi su shiga amma namiji ya zo da miji wanda za su liwaɗi sai ya a diba na ya diba na ɗan su ga ɗakin sa ajiban ba wani abin mamaki na ba ka ga mutum namiji na namiji suna tare suna da yaya ko har su shiga ɗaki to wajen ba abin mamaki na ba amma kana ganin namiji da mace zan shiga ɗaki to za ka yi tunanin ni ka waruwa a shekin can an samun kowar bazafanna da yaɗa ta bi da wannan na gehen namiji da mace. Izan kenan asayibu zani wanda ya yi aure sai ya zina damuhu halal jininsa halal Allah ya halatta jininsa a kashe shi walakin sai dai idza kana damu halalan in ya tabbata a shari'a jinnata ya halatta fa hal kulli wahidin an yuqima alayhi al-hadda kowa ya samu shi kashe shi kowa ya samu ya tsaye mai haddi. in mutum shaki a kula da nawa aka yi mai tamanin sai ka cimma mutum kawai yana shan giya sai ka sai ka kwarso bulala kai bai tamanin kai an kasa to haka in ma da jawadin kashe shi za a yi to kai za a kashe shi kenan musulunci bai da ɗaukar doka da hannu ba mun. aljawabu amsa la ba shi halatta a ce kawai duk wanda ya ga dama ko ga an sa a mashari'a ya ɗau doka ga hannu ne ya zartar da dokar a akwai waɗanda Allah ya azama dokar kan wuyan take in sun yi sun ɗauki nauyin da Allah aza musu in musiba su Allah zai tambaya ba kai ba mafhum yanzu da wanda bai da mulki Allah na tambaya ce har abada ya an kai ba a yanke hannun barawo ba Allah ba zai tambaye shi ba don ba shi Allah ba waɗanda ya aza musu Allah zai tambaya Al-Shababula, الجواب لا ليس لأحد بيها لك كل من بيديكم an yi kima alaihi hadda ya tsedan mai laifi haddi illa imamu sai shugaba aw man yunibu hul imamu ko wanda shugaba ya sa ko shugaba gaba dai ko wanda shugaba ya wakilta akan waɗannan ayyuka to shi shi da mai zartar to ko shi ko da an zo kawai an ce mai wani ya wani sai ce ku kamo shi a kamo shi ce ku a kashe haka zai yi la Ya samu shaidu ko an samu mi furuci da baki ne ya samu shaidu tabbatattu ko huruci da baki ne to shi ba wani sirrin malamai sun yi sabani shin kam ta samu mutum hudu kamar zina ko ko shi lewadi mutum dudai sun isa mafi yawan malamai su ce akan mutum dudai sun isa gare shi لقول النبي صلى الله عليه وسلم me yasa ba kowa yake haddi ba saboda annabi ya ce ukdu ya unaisu sai rubuta anisu ko kuskure na kuma sai unai fata alif abin shi ta bamma nai ukdu ya unaisu kai sammako ya kai unai Idan mai ake haza wurin matar wannan mutum da yaron gidan sai ce ya zane da ita ka bo a karanta fasin da ya gabata fa in i'tarafat farjumha in ta yi huruci ka ce ita ya ce ya zina da ita a tambaye ta ya yi zina da ita ta ce eh ya yi zina da ita za a yi mata hukunci ya ce ita ce bai yi ba shi kenan ita ba a yi mata hukunci walau kulla da za mu ce likulli insani an ya katula kowane mutum yana damar ya kashe hazar zani wannan mazunanci la'anna damahu hadarun don jininsa banza ne hadarin banza la hasala min al-fawda da an samu tsarin kara su bi wa sharri da sharri ma la ya'lamuhu abin da ba wanda ya san shi illa Allah sai Allah azza wa jalla inda haka za a bar abin kara su bi kawai wani ya yi zane kawai sai wani ya tashi ya kashe shi shi ko dangin wancan da aka kashe sai zo su kashe shi su kuma dangin wanga su kashe wancan ai take su kashe kisan mutum guda zai kai har kisan mutum dubu ta wannan hanya amma idan aka zo kotu aka bi hanyoyin shari'a da sharuɗanta alƙali ya karanta hukunci ya yanke shi ya fara dama a kashe shi akwai mai magana babu ko ya yi magana ba su kai ko amma yan kai ne to sai a ɗaukan sa a kanka kai kuma dangin kasa ɗaukan sa su kuma dangin waɗanda su ɗaukan sa sai a yi shekaru kuna ɗaukar fansa tsakanin junan sai al'amari shi ta farfari don shi musulunci bai damka gudanar da hukunci ko zartar da shi ba ga masu laifi sai ga waɗanda suke rike da shugabanci masu ƙarfin mulki su za su ce a yi a yi ko ana so ko ba to su Allah zai tambaya akan hukunce-hukunce na haddi ba talakawa ba. ولهذا قال العلماء saboda haka malamai suka ce la ta juzu iqamatul hududi bai halatta tsaye da haddi wala ta'zirat bai halatta ta'ziri illa lil imam shugaba ko kuma wanda ya sa kawai shi ya halatta amma in wani yayi abin da za a mai haddi to ku ba talakawa ba ku za ku mai haddi ba shugabanni in sun yi alhamdulillah sun sauke nauyin da Allah a samu su in ma ba su yi ba ku ba ku za a tambaya ba saboda tun warko aikin ba a gare ku aka damka shi ba bale a tambaye ku wanda Allah ya damka aikin a gare shi shi zai tambaya kullukum mas'ulun kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyati to wannan laysat bi ra'iyatik zartar da hukunci na haddi bulala ko kisa ko cire auren wani da ya cire auren wani ko yanke hannun ɓarawo. ba al'amarin da kun mutane ba ne ko gama garin mutane al'amari ne da aka aza a kan shugabanci da aka yi shugabanci ya yi ya ɗauke nauyin da Allah aza mai in shugabanci bai ba shi Allah zai tambaya ranar ba? wa ala na, haka ne asani na biyu mimman da muhu daga cikin waɗanda aka halatta jininsu don dama hadisi ya haɗe mutum uku da jininsu ya halatta to duka muna sharfin na ɗaya ne tun daga farkon hadisin muna sharfin na ɗaya malami ne muna sharfin na ɗaya ko shi ne asayibu zani to sai na biyu an nafsu bin nafs rai da rai wanda ya kisan kai shi ma a kashe shi ai iza qatala al-insanu shakhsan in mutum ya kashe wani mukati allahu wanda yake daidai da shi bidini ga addini wal hurriyatu da yanci wal riqi da bauta kutila bi sai a kashe shi saboda shi kenan shi ma haddin kisa da sharaɗin tamka da tamka a bangare kamar haka tamka ta ɓangaren addini, tamka ta ɓangaren yanci, bawa da bawa, ɗa da ɗa, warriƙ bauta, tilabi, in babu mukafa'a ba za a yi ba. Annan nafsa bin nafs. والحر بالحر والعبد بالعبد wal hurri bil hurri wal abd bil kina tsarin musulunci in da ya kashe bawa ba za a kashe shi ba saboda ba zo daidai da daidai ba don shi bawa saye ne ake da kuɗi a biya kuma na iya siyar da shi kuma na iya sawo shi shi ko da ba haka ba don haka sai a bikin masana kimar bawan da ɗaya kashe sai ya biya kuɗinsa wannan shi ne hukunci ne haɗi sai dai abinda alƙali ya gani na maslaha da nazari da hangen nan gaba da a ce yanzu akwai bayi sai zama mutane in mutu ya kashe bawa kawai sai a bi kuɗi ya biya to wannan kila na iya bude hanya a kan da haka ne kawai kuma shi da kuɗi ai sai ya kashe duk wanda ya so ya kashe don shi ba a wurin kafarar kisa Allah bai sa ciyarwa ba bai ce a ci da miskini sittin mazan an yi kisa a abu biyu ne kawai ko daidai wata bawa ko boya ko azumin wata biyu magana ci da miskini ba a kisa ba don inda Allah ya buɗe hanyar ko a ci da miskini sittin mudu nawa ko mudu biyu biyu kai ko mudu hudu hudu ba sa haba mutum sittin mudu hudu sa sittin nawa ne Duk iya sai buhu biyu sai ya sai dubu biyu na gero zai da sai dubu ishirin da biyar biyar dubu hamsin sai ya kashe mutum ya ta yaki ya ce da ne sittin to sai zan babu wannan amma sauran kafawoyi za ka an ce ko a ɗaya wata bawa ko boya ko a azumin wata biyu ko a ci da ne sittin amma ban da kisa don tsada rayuwa. Da abu ya yi sauki A in hukunci ya yi sauƙi ga barna to za ta yawaita barna mai muni hukunci mai tsanani a mata don shi ka dakile ta shi ka ta wa ala kaulina bisa ga cewar mu fi dini ga addini wa huwa ahammu shay'in shine mai muhimmanci la yuqtalu muslim bil kafir a tsarin musulunci ba a kashe musulmi da ya kashe kafin, dan ba su zo daidai da daidai ba zo daidai ba لأن المسلم saboda musulmi min من kafin yana saman kafin. wani kusurin kafir da musulmi amma ana kashe kafiri ya kashe musulmi لأنه دونه don bai kai gare ba yana kasa da shi kuma wannan hukunci ba musulunci da ya yi shi ba na bambanta ma'abuta jinnai ko jinsin mutane a Yahudawa ma a cikin littafin su Talmud ba Yahudi zaman mutum arba'in ya kai, ba Yahudi guda zaman mutum arba'in ya kai. A gani? ya aka kashe bai hude guda to sai an kashe mutum arba'in ko da dama dama sannan kila an abu ta nan bai hude yana zaman mutum arba'in wanda ba bai hude ba kuma a tsarin yahudawa in bai hude ci dukiyarka ba laifi ba ne amma kai in ka ci dukiya dai laifi ne da za a iya ɗaure ka ko a yi ma wani hukunci na daban a shekina an fifita mi jinsin yahudawa to haka ne tsarin hukunci yake diba ko a rayuwar yanzu in aka samu wani gari ko wani ƙauye musamman can da ba irin yanzu ba so a kashe soja guda mai hukuncin garin an taɓa yi Najeriya ko wani gari da soja guda ana kashe duk an ka halaka nan ba kusa gari ma an taɓa haka lokacin sun lokal su general maulan nan bayan hilin jirgi wani kawai da aka ce saturu. lokacin turawa na zo a kan bature zo a kashe shi aka aika da sojojin ingila duk suka tatta garin gaba ɗai nan bayan hilin jirgin nan cikin rikon bodin ga ko ana cin wani ƙauyen satu duk an kasar shi su sai wanda ya tsere sai wanda Allah ya tsara rawan iri ya zama iri a shekarun da musulunci ya ce ba a kashe musulmi duk ya kashe kahiri to wani hukunci na wanda ba a saba da shi ba za mu tsana kenan ba wata suka ga musulunci wa har shafar a lokacin ba lokacin sallare ba ko zarfin karfe na wakilin da hamsin da hamsin da dai amma dai kamar yanayi ya canza aiko hmm? wa hal ashe an sharɗanta Allah ya koda alqatil min qusulil maqtuli shari'a ta ce wanda ya kisa a yi mai kisa to yana cikin sharuɗin kisa ya zama wanda ya kisa bai cikin asallai na wanda an kashe usul duk mutum shi da tushe shi da reshi kamar inci kaga ice a shi da tushe gindin dan nashi mai kabri wanda aka saka kasa kuma yana da rassa tushen mutum uwaye ne da kakanni ne rassa ne ɗaya ne da cikoki ne to wa hal yushraqu shin an sharɗanta Allah ya kuɗa alƙatilu kan wanda ya kisa ya kasance min usuli daga asallan daga tushen almakatuli wanda aka kashe aw la yustawa ko ba a da ba ma ma'ana haba in da in uba ya kashe ɗanai ba za a kashe shi ba tunda shi shi ne tushe na ɗan kuma reshen sani to hadda uba ya kashe ɗanai ana kashe shi ko ko a'a da uba in ya kashe ɗanai ba a kashe shi fal jawabu amsa qala ba'du ahli al wasu ma'abuta ilimi sun ce innahu yushratu an shartanta Allah ya al alqatilu kan wanda ya kisa ya kasance min usulul maqtul daga tusfan wadanda wanda an ka kashe wal usul wadanda asallai tushe hum sune al'ab uba wal ummu uwa wal jaddu kaka na naji wal jaddatu kakan yamance wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da wannan ire idan waɗannan in sun ka kashe ɗa ɗansu ba za a kashe su ba haka wasu malamai suka ce wa qalu suka ce la yuqtalu walidun bi waladihi ba a kashe mahaifi don ya kashe ɗanai wasu dallo su haka wa dalili bi hadisin ko bi hadisi da hadisin la yuqtalu walidun bi waladi ba a kashe mahaifi don ya kashe ɗansa kuma hadisi ne sahihi wa bi ta'lilin kuma suka kawo wata hujja bancin wannan nassi a karance hadisi suka kawo kuma wata hujja mai bayyana dalilin su da mafarin hukuncin su kano suka ce li'anna walada li'anna walida don shi mahaifi mahaifi ko al'asalu shine tushe bi wujudil walidi ga samun ɗa fala ya liku bai dace ba bai cancanta ba an ya kodal waladu ba ya zama sababan mawari bi shi ga rafar da shi suka ce abin da sa kuma shi uba shi an mawarin taho na duniya to berewa wanda an mawarin taho ga duniya kuma kai ka zama mawarin duk sai da cikin duniya dai a kawo ka cikin inuwa ka kai cikin rana <laughs> wata wacce a hankali take nan go tunda ba ƙara Allah ta ba ƙara Rasulullah da a hankalci shi ya kawo ga duniya kuma kai ko ka hissai da haka in ɗa'in guba ta shaɗa shi ya kawo ɗan duniya da haka jinin ɗan ba zai hissa shi da duniya Haza a ƙanan hankali a nazarci kenan ba a dalilance ba ai kuma wa qala a halin ilmi wasu daga cikin malamai suka ce ina ganin masala ga ne ya kamata mu banta saboda lokacin sallah wa afwan wal yakun hadha nafila abin da muka karanta mu doke shi nafila sati mai zuwa sai mu tashi wa hal yushratu saboda mu kulla gaba karatu insha Allah abin da muka karanta daidai hmm? Hmm. daga cikin 'yan hizba masu ayyukan masallaci wani an tafi da babansa Kano za a yi mishi aiki yana roƙon addu'a ga 'yan uwan musulmi addu'a ya ka roƙo ga 'yan uwan musulmi Allah sa yi nasara Allah ya ba baban shi lahiya da sauran marasa lahiyar musulmi gaba ɗaya Allah sa yi nasara insha Allah nan za mu dakata abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada da ikon aiki da shi kuskure Allah shi ya yi muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك